matsalar rashin tsaro na cigaba da salwantar da rayukan jama'ar najeriya inda ko a kwanan nan 'yan ta'adda sun hallaka mutane masu tarin yawa ciki har da jami'an tsaro na banga a jihar katsina abin da ya jefa jama'a cikin alhini shugaban majalisar koliya kan lamuran addinin musulunci a najeriya mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar na daga cikin muhimman jama'ar da suka nuna alhinin su akan wannan rashin i to the opportunity also just to condole other uh, family members of the attack in katsina of recent where over 40 vigilantes lost their lives. Ya ce zan yi amfani da wannan damar in jajanta wa iyalan 'yan bangan nan fiye da arba'in da 'yan ta'adda suka hallaka a jihar Katsina saboda kawai ba su da makamai irin nasu. Ba mu son irin hakan ya sake aukuwa inda wasu za su rasa rayukansu uh, lokacin da suke aiki na kare rayukan wasu jama'a. To sai dai lokacin da ake cikin wannan yanayin rundunar mafarauta da kula da tsaron dazuka ta Najeriya wadda ita ma ta ce ta rasa mutane 81 sanadiyar ayyukan barayin daji a shekarar da ta gabata ta gargadi barayin daji da su shiga tetayinsu domin tana dab da sanya kafar rondo daya da su babban kwamandan rundunar wanda ke fatar zamawa hukumar tsaro ba da jimawa ba ambasada oshati mehen joshua wole ya ce jami'ansa suna cike da azama ta tabbatar da tsaro a cikin dazuka last year we lost 81 of our member to bandit because ya ce a shekarar bara ma barayin daji sun kashe mafarauta tamanin da daya saboda barayin suna amfani da muggan makamai su kuwa jami'an baya yiwuwa su rika makamai saboda har yanzu gwamnatin kasar bata kammala amincewa da zaman su hukuma ba To the glory of God, as I'm talking to you now, the bill seeking for the approval amma a cewar sa alhamdulillahi domin yanzu haka don kafa dokar hukumar mafarauta ya tsallake tare da samun amincewar ɓangarori biyu na majalisun dokokin tarayyar najeriya yanzu sai hannun shugaban ƙasa kawai yake jira ya zamo doka da za ta tabbatar da hukumar. We want to use this opportunity to announce to the bandit, to the kidnapper, that we, the occupier saboda haka ya ce suna gargaɗin barayin daji da masu satar mutane akan cewa su sani masu dazuka na asali na dab da zuwa su mallake muhallansu waɗanda aka sanar musu shekara da shekaru dangane da rundunar ta mafarauta kuwa mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya ce duk da yake baya da masaniya akan abubuwan da ke cikin kudirin doka kafa hukumar tasu amma dai a kara samun zarata da ke bayar da gudunmuwa a hajjin tsaro ya dace. We need more and security outfits Ya ce lalle muna bukatar ƙarin masu bayar da gudunmuwa ga samar da tsaro musamman duba da halin da ƙasar mu take ciki musamman a yankunan dazuka inda nan ne barayi ke zama suna haddabar jama'a. dama tun lokacin da rashin tsaro ya ta'azzara a najeriya masana lamuran tsaro ke ta bayar da shawarwari ga mahukunta akan hanyoyin da suke gani mafita kamar shawarar nan ta samar da zarata waɗanda za su kula da dazuka shawarar da detective awal baladir mai iya ya jima yana bayarwa wanda ya ce na ce daɗi goma. Za ka samar wa matasa aiki na farko kenan. Laifin cewa kashi tamanin bisa ɗari da ake aikata terrorism ta'addanci za ka yi adiresin ɗin wa'annan mutanen saboda me duka a daji ake shirya su a daji ake aikata su in ma an zo birni an aikata su dajin ake komawa. yanzu dai amincewa da jami'an rundunar mafarauta da zama cikin hukumomin tsaro kan iya nuna tasirin da za ta yi wajen samar da tsaro ko kuma akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya.